من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب بابا كي من هزل يم بيغنسنغا سنغا ننتو لنتاغو بشيء yemme be gana tolentaxuti honneya fihi dicrullahi allah hinkongenga ken ponne di awi alquran walla yemme be gana tolentaxuti qur'anaya awi rasul walla yemme be nda tolentaxuti farenga sallallahu alaihi wasallam idan kebe hakene ke alistizau bi shay'in min dinillah nan tolen taxutu honna gelli allah dinanga a gelli kafiraxuña serebe nda tolen taxuti allah man manda tolen taxuti qur'anaya manda ta taxuti farenga a kamanga kafiriyani amma dinan dunke itangana tolen taxuti hoy a dina ke adi nan amma ngana tolen taxuti hoy ga ta dina ya kafire tanga nka anda ho haramun ta dabar warna tolen ta kunya ta me mu'minin an ta gemme mo sudi amma nan tolen ta kunya ti dinan dun konunga ti dinanga to qur'ana nga ti faranga ta Allah kafira kunya ni tamu be ga seram bukan islam a wanda wa gelli kunyu gonu ya idan serebe gana tonon da me sogi serebe gana Allah ka manda farenka walla gana kitaben ka yala tubu wa da matubun tada honuti tumuntada mazhabil hanabila kanyon ho bangantenga iwa kalli kafirani inta sallina kamma inta duwanna danganiti nemanga inta burnu islami nun ka burnun kakai amma to anu nyugonu daga iti tubunga dangani sahi anda allah subhanahu wa ta'ala kaga tubi tubunga dangani walla kenga he anda kitabenya kamma anda dina ka tubunga dangani sahi aga tubi su tubunga dangani amma kebe gana faren ka sallallahu alaihi wasallam honu tu tubun ta da ho san tanga ne kebe tubun ga da amma karne na sabu nya maniya allah subhanahu wa ta'ala do gibari nan ti amfana nya niya amma fara alaihi salatu ken hada maran manya fati nyamma susudi anga kalla idan hubenda allah ka walla kana faren ka aga su kalli amma na tubi kebe gara Allah ka wanta kan kalli kebe gara faren ka wa kan kalli amma da karewa ya an tune wa kasan kana wa salli na wa burnu silami non ka na sabunya tubi amma faren pakin daga ni oranta to kono na sabunya faren alaihi salatu wassalam dallen to ma nan ta yan paka mamma walla ma yan paka mamma daga ho kunna da munafiqun to kono ngade ayan pasar gabe maka kasunta na dalile ya nan tanga na ka faren yan baba kamma hmm. وقول الله تعالى ابن تيمية كتابنا نعم الصارم المسلول في حكم قتل صابر الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية وقول الله تعالى أنا الذي كان قدنا غني سورة التوبة دي ولئن سألتهم كلن غني كنترن دي ننتي kebe hakana kai da kone timaniya la yaqulunna wallahi kun aiwatini innama kunna annama kunya na kudo ga kubene wa nal'abu ga sangana al'aya na wara ayan kamfan قل بالله وآية ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفان طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين idan كايا بانغنو bangano dangani بهرني حديث بهرني haditha be bangandi عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثر ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيد عليه عن ابن عمر أنا أبو عبد الله بن عمر مغام أكن الصحابة ومحمد بن كعب أل محمد بن كعب والزيد بن أسلام أل الزيد بن أسلام وقتال أل قتاب قتادة كستك نتابين نني إذن بن عمر دقا من أنا مرفوع كيف غني كوغال لنا كلا تاني أنا مرفوع أنا كنا قاغي مرسل أتي دخل حديث بعضهم إيغون فريسلو في بعض إيغون فريسلي إذن كوار نقول زهرين مينو غنيانم an ga nyine hadisa igano wala qissa igano soromani me da hilla kana ke bane kallen ko anar arki ka kallen ko ana arki kallen ko kenga gilono ayi kallu ku kapame hadisa bane ditanni anati da hilla pakki sumaga kawa kore nyana nanti gonum padi selli gonum padi salli masalan hadithul ifki ke riwaya bane riwaya nun yani igadi ka huma meya idan an ga nyini keda ko numo godi keda de wondi keda ko ada gilondi keda no koy gonu kom idan kudo na su hilla bane bane bane anni su ko ma meni nyaadi sagilli bane nga isu diga men manan nara no gondi e watin kara dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd sahih annahu nanti hintane nga qala rajulun igoti fi ghazwati tabuk tabuka ka jangandi tabuka asa e, shami ton tembangenga wa hakada gajanga nyano nga rajab e, ke ke gajanga kibare nya rajab nyano gondi ittunga mo be fara alayhi salatu wassalam bugu tanji kawjine meno gonde amma killende abdullah ibn ubay ado kuren ta kan den ga ma gonu ngati ni inta su kebe ga saga walla kebe ga daga kenya ka benni sahim eh, anya hijran tina kabundin warni da ko nan ti rum ado arabu nyugono kubenu gani kertenu nga kunyan kahi nanti wa faren ga janne wa do mu'minu nin nyamana sahih hmm. faren di mo gon curo nan daga ala kulli hal amma ga nyamani ya amma ga nyaga jamu hmm. idan ma ra'ayna kenyugo ati o mangarnde misla qurra'ina o qaranganu me ya haula o dan ko qaranganu aga na to o qaranganu ani kannan kaga mana faren do sahaba nuko farendo sahaba urginto ka hada kunya to o karangano mangar o mangar ndo karangano kume ya ku arghaba o mangar ndi ime ya hube gan nugulle men tago botona nogonu ya dinantiya o ma soro sungari anani kungani nugulle min tonga o dan ku karangano mo igen ken nugulle min tago kenga ya yani permenga kenna sahe kebe hakana ke ken gar garenye idan o mangar ndi yamme ya kebe gad nugulle min tan nugonu ya dinan ta odan ko garangano ya wala kida ba o mangar ndi ime gaga yo mangar ni sere kebe gan garan ta dinan to odan ko garangano ya al sunan nenu gaga ya o ma soro sungara ne ne aga garan ko nugo odan ko garangano mana faran do sahaba no kum wala ajbana o mangar ndi ime gaga o mangar ndi yamme kebe gan kaga ta dinan to odan ko garangano ya عند اللقاء جمال لما قم فاتنا ما أنا قلنا جمال لما قم فاتنا إذا هينو سكين نقول لما نتاغو هذا فارن لو صحابة ننتهما تكنا أدو غاران تاغو أدو غاران تاغو فارن لو صحابة نمبارين تنغا بكا كستكي خيا يعني أدقى من منكر دنغا رسول الله صلى الله عليه وسلم غتو غرنانو الله فاري وأصحابه أبحو أدو فارن كفل Al-Qur'a kubenu gano Qur'an an kalanga no ngo hakaza Qur'an an kalanga no kunyi ni surfa songontong hmm. naga fa qala lahu Auf ibn Malik idan siranga nyo nyanya anta kisini soronga warna ngana nya kamesere burung kanang konturunya hmm. nanti homma ka koninda angka Kenya mundu haranga na kara ka konnan de gemar burung to duranta undi burunga ka burun no ngondi ma kan jende ne ngal to ngema kan jende hmm. du kariyo anto duna diwo ampugo ambugu sellango amma ni me tampindi adam maram men takisin ma hon ko nanda faranya hakere ke ga tu mana tikusiki nugulla min tago garanta go ga ganta go sahe au fu bun maliki gara ke mu ga ci go ka kada ka da ta anda garen ko ni walakinnaka munafiqun ka anke ni munafiqin ni sahe idan iganan ka palle man bonon dina men mu'minun bonon mo gambe ahli sunna wal jamaa inda bonin no qube man kan ce henonga nan ditongo itike عوف بن مالك تاغارنا منافق نن قال اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله من غير فارن كبار كان كغارو سكيا فذاب عوف عوف دغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتا الله فارنها ليخبره كل انا فارن كباري فوجد القران هذا قران قد سبقه قرانا دا سما دا الله دا ايان ينقن فارن كما دا فارن كباري تاي فجاء ذلك الرجل كن يغوري كبه غني بونون ديندكيا ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kata alla farenga wa qad irtahala kenna ni farenga girndindi wa rakiba naqatahu asati nyogomenga faqala igu bonon dana ke ti ya rasulullah ta alla fare sere bonon dana ke innama kunna annama kunya na khudu ga gubene wa natahaddathu ga masalana wa kunna to ga kaccana hadith ar-rakibi sattam masalanga ona ke masala nyana maniya naqta wa dini bihi tike masala ya ana atariqi killan tampiyenga terndan tampiyo gana masala ke jongata anga ngalo terndan nyana onta tampe sungal o wa kenyana tike asabunga kama nan pedin nan do o gara kebe ko nanti o da ga gere gere tayya la manan ngo o kuin ma tun ngulle to ta kai o wa to garanto ta kai o wa to ga ga de ga garanto ta kai kawda ke anya tan no gam eh, killende hondin du dangan mo gombe tampen nam ma ko ay gono ngati na to nyi gida bakame ta ida Allah ka ngura utu ida Allah ka amma ra ka ngura utu de hmm qala ibn umar ibn umar ti min kan daga kane ka anni ata ko inke anzur nga hayndini ka tay go kaya muta'alliqan jongana gani go ke bini sa'ati naqat rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ti fare nyogo men kirike eh, kirike kacenga o kunati nugure hmm igana si walla nyogo men da kirike ntaka kamma iwa kace gorno kirike ke kamma na ni da no ngoro kunati nugure sahe ti anugurin kacenga ti fare nyogo men nugurin kacenga kone ayigo ka jongini tike ngayo rene tai wa innal hijarata haqiqa gidan qaga tankubu rijlaihi gilen kaga tanu ku hillu kobi ni idan ajo ngini ti faran nyogo me ke kirgin katenga kenga ni nugurenga ay mi al halam pa kene ke kamun da masa wasra kisra kita hillande ado faren batte kaga di giden kaina ta nun ko bi ko bi ureranga wa huwa yaqulu wa kawatini inna ma kunna nakhuda anna monyu na wana da aboga sanga na fare fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alla faren atna dangani abillahi ala ta'ala wa ayati ada kayfinunga wa rasul ada ga aga faringa kuntum ke adi hinne su wa ma yaziduhu an ke jirina ke idan ke hake ne sahaba kai daga jihadun ta buku ga jange koto be do hibe gadi be su ka ngata daga jihadun a haykene anenen pay gara balon kinya gara farendo mu'minun bonondi non kenga ne sahaba non a bugana daga jihadu nye kencu suka mante a sage na li na lenjuru konnenya nan jongiti faren eh, eh, nyogomen nugurin kattenga gidu nga kobi ke su di faren anta Allah ne katta ta jidi na atana billahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastazi'un tun kanti la ta'tadiru kama lenjuru koni hmm. qad kafartum ba'da imanikum aga kafir na aga le ka gon palle idan na tolen ta gon yati dina allah subhanahu wa ta'ala ma fare ngama dun ko nu kafir agun yani inna fa an gello gana yam baka jama ma ku nuga nu ga tubi tubu khalasin tenga nu'azib ta'ifa jama go no wakanya gan katana warni matubi tubu khalasin tenga gar ka ba annam kanu mujrimun war ni golli bun nyanganu nyanni idan an ngana tubi tubi ka alle istizau allan tubi tubi khalas allan tubu lagana amma tubi khalas nte ga manya ma ganyi metam bin tubun taragene istizau ni kasra o nyanga nyo nyo allan daga saba ba kan tambe ga istizau nya na nambu do faren ba te gatter ndo gore ketam fi gore amma anene milti bane no ndara balon kigen fahe idan istizam peti honne mona bugo du maga on maga to len ta gonya te dina ngaro dina dun kono aga len lengi kya hay kene kya hay kene nonga ya istizam nya na te dina nye fare na nya karkator nde se ngano ku ina a sogon ta la bure ngano ku nan tani kiyai ina ho onda min nya amma tarantan hu be ga bututai hmm. fihi masail ati fihi masailu masala dantan ta kedna ndu serebe nda tolen ta unya to honne Allah hin ko gadi. al ula wa hiya al azima an man hadala bi hadha kafirun al ula ho hana wa hiya al azima kenyun ho nga an man hazala di yame be na tolen ta walakin hazala aslin kannan qagai kenya ضد الجد صوبين تين معنا سانجي نعم sahe ah. so ben ta ni mani sange hazl aslin ni kannan kagai ken ni sange nye ah. walakin sange rado tolen ta guya na do man na kunnu kunnam anna man hazala nan ti yamme be gana sanga na tolen ta gunya bi hada tike ya kannan agati abillahi wa ayati wa rasuli yamme be na tolen ta gunya ti alla ada kai finado afarenga kafirun akaman ni kafirin ya bugu salama الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان الثانية هي لأن هذا ننتك بهكذا كي هو تفسير الآية كان آية تفسيرنا في من يمن فعل ذلك أغنى كن يمانا أغنى سنغنى تولين تاغنية اللي ما آية أقيفنو ما غفاره كائنا من كان كن meganya yemme suho hondan binne ya ganyan nyanga na suko man tanga الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة وبين النصيحة لله ولرسوله إذن الثالثة سكندنا الفرق هتم بانشينا بين النميمة نميمة غمينا غاني معنا كرمي داغو وبين النصيحة أدون نغدون كل غمينا غاني نميمة غنغنونغا نغدون كل غنقوانونغا إذن نميمة غنغنونغا نسرم في برنغا نكن كوني nan daga ta kuna bonon da halle kani namima ku no don kulla gunni kan nan ka kan kenya na mi adangan idan hatan pance nya kan kai bainan namimati namima ku me na gane wa bainan nasihati aro no don kulla ku na gane lillahi alla dangani wa li rasulih ada ga faran الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله الرابعة نعتندين الفرق هتم بانتين بين العفو ينبين من غنى الذي ينبيك به يحبه الله أن لغا غنى وبين الغلظة أرقة دين قاغر برغة من غنى على أعداء الله ألا قنن كم إذن o gana ti yampai yampai ni kan nan kaga e. an nan kawa yampan Allah ga mun nan yampan ko be Allah ga ti famana fa wa asla fajru ala Allah amma akon nan mangen an ta kawa nan yampai ren an nan kawa na koton de nyanya renga al khamisah أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل أنا توكسون ni أتني يمبا يمبا يمبا أنت هايني ولا هايني angan yang yampana mangan yang ta kawa yampana yampa yampa serenga na dunagir ho ku yang pa tani ona hai na haina yampa be suluhu ngadi khairin ngadi mana yang pa me yang pa be misalnya di sera ni sanga nanye ara kana kan wandi aku nga wandi ren nyakaru nga ora araga ayampa yampa o kana ya yampa maka kumbana ndaga ame tanada barka hmm. ha amma gana nyama ya goda kamen janen buga da wa ka me hillana kadi wa ya idan yampa yamparan ta hoyni alhamisa karagandenga anna min al-i'tidar awagalli lenjuru konnenga ma la yanbaghi ho kebe ganta hawla anta nyuqbala ina kellen juru raga idan lenjuru konne mi hilla lenjuru konne ko an kawo na kellaga lenjuru konne ko an on tawa na kellaga yere fara alayhi salatu wassalam amma kullen juru laga allah subhanahu wa ta'ala maraga hmm. babun idan manin ci ga gara ke baburti warni tauhidin ta ne nya hakan an na tolen ta gunya ti Allah ma kai finu wallahi fare babun qaulullahi ta'ala ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي باب باب أنك يا قول الله تعالى الذي كان قنك لنك غنيم ولئن أذقناه قلوك كنا هذا مرم منا وكنا تمون ما أنا هذا مرم من نونه صحيح أيقون أنت معنا نكافرين رحمة نعمة منا نعمة كبيرة قلوا كيا min ba'di darra toran palle massatu ken tora gara meme la yaqulanna hada maran meke wallahi watini hada kenema biha kana kelli kenin ke dangania idan ke aya bi al aya ayan kampa ke be hakene ke ya hada maran nga Allah ne masrun hillo ho adi aw Allah ne man ku fara ken tauhidin yamme ho adi Allah ne ma ku kunga taganin hillo fatini nema kema giri allah giri ke mi a min cuweni katti immeya walla ana dan min cuwe katti imorinta albenga walla kaburunga walla kidenga dorunga walla gidun do lambunga dorunga kewanonga hoganonga kaka kengatina giri allah me idan kawa allah gada kiniya <laughs> koanga igonunga le e mo kunya kunda allah allah no kunyana kunda mo kunya kundua idan amaga giri allah de me itwagu adi kurasi adi hibetana idan kawa fokkinake kita inna idan ke ti tauhidin timmai قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به إذا أغت ليقولن أوتني هذا لي كننك أدنني قال مجاهد مجاهد تي هذا كبه هاي كنك بعملي كنة تنقل لن تبابني warni yokken ga somene mogon be ngatu agan kawa gagen mogon be ngatu sogen gan kawa nyana mogon be ngatu gollen daga mogon ngatu ke hakene anyatin gollen yen wa ana mahququn nken qawa bihi tikaya anatin kene qawaye mai ana mahququn ne qawaye mai bihi tikaya manan do ken qawa idan kebe hakene kai adamani ada neman da min to kata Allah en katimani e, afan ada neman da min to kata mani ya ma tike kenya ti gollen sabunga magre allai kennan to no kaga didan kawaga di kanga hmm. gono ngal lokura ma na miskin o kudo kya kaw kanna hu hmm. idan la yaqulanna hada li mujahid tamana ni gonda ba wa qala ibn abbas yuridu min indi wa qala ibn abbas ibn abbas ti yuridu awara murun min indi ke kene mana kene gondi to gondi وقوله انما اوتيته على علم عندي وقوله هذا دغان قننا سبحانه وتعالى انما اوتيته أنما النعمة كيكين كيا على علم تواغو كما عندي تواغو كبيرا جرين كنقونا صحيح هذا دغان قننا ننتكد تواغو بها كنكي اكي كنعمة بها كنكي ga kini a karuna diga ma kana kai to hannu hannama nema ka nga ala ilmin tawo kamma indi tawo ka ina. ginne idan agon nga ko ni gamati kimiya on to ana nyane ina tikanyi ta ari to to on ta na burakin ni sere nga to on ga be nga magana nga hanta ma hoano qawiya ndai sisin an antin ko zero nyen ha sisi anda sana antin zero nyen kamila arnu nga ma قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب قال قتادة قتادة إن موتك على علم عندي أما أنك كان قاغي على علم تواغوك من مني ننجري لك يا بوجوه المكاسب تقول نياغن تواغونا تواغو أني مغنى قول نياغن يتو كن ينجي غير كيكتا وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وقال آخرون سنن قاغتي إنما أوتيت على علم عند أمانا نكبعين على علم تواغو كما من الله نغير جل الله أني ننتنك يله كنما دغني أهل دنكانينا إذن الله واتن كدو كن قوا كن دن كن دن كن ينك كن ينا غدا الله الله كنينا دي من دان قوا كن ينا غدا كنينا وهذا معنى قول مجاهد أتكان مجاهد دغا من معنى أوتيته على شرف أكنين كي يمرغن تاغنيا كما إذن كبه هكذا كي إما أننا ننتي أني متو أني ميان kinan duya walla kan ga anyi ma kinan da Allah na kinan kandan kawa idan kusuka man tan da Allah ne manga ida da mi jo kata ta gonye kini hilla ka penno ne nyugo tauhid nyamme kenna ne man dam mi jo ne kata Allah subhanahu wa ta'ala wa an abi hurairah radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أغرس وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قدره, قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدر قدرني, قدرني الناس به فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكون مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ, أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال خابرا عن خابر فقال إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأحرع في سورته فقال له مثل ما قال لهذا ورج عليه مثل ما رج عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه وعن ابي هريره نمغ نعم، ابي هريره مغا بخار مسلم رضي الله عنه ان لغنا دم بكى مغا ان ثلاثه ننتي يا من بني اسرائيل قال بني اسرائيل يا ابرصا قبا كل وأقرع على التنبقتين wa a'ma ado hinkinte idan ke hadith harni se ku group nu sikya kamma abras qaba qulle ajaran den ko no hona tanan tajarne ni aga nasirin kita wa heranya na sada ga sankina hatin da gara no kun menu kita ante ku qaba qullan kun kenyan allah subhanahu wa ta'ala ga ajaran den ya isa dangani alayhi salatu wassalam hillandin ni kan nan kaka ye akara tombo kotin ten koni man na gari sama kebe ga hada maremme allah subhanahu wa ta'ala ga kebe na burenya na sama kenga su'banu na aqra ko pani kebe tomben kotin ten ngani timani da tombe ga koti tore dan akara ni kenya in jagan ta tebe men di tombo kotin ten koni wa a'ma ado hinkinte فأراد dala ألا درامر ولكن أنا تقصة كهغرنة مني أنغاجو أما نمبت آكا كلنغن نكوي ما نمبت كنغ أنغاجو ألا نيما أنا دمبن شوي كتا ألاي أنا نيما كوفا na kufati sonno menga na kufati nenenga na kufati sunun kakai golle amma Allah kada neman kina nganga nanya nan tanke nema kina ke nyimmai walla a ah, hando ke neman kawa ya akhi kubenu ga dange kawurna nudi kawaron daga na andi al halan ko ningare qaruna hmm. tin nama utitu ala ilmin indi ala garunya kannan qagai kem parandange fa khasafna bi wa darihi al ardh idan allah ne ma alo genda gaben tu ma adam min je kata me ma adam min je kata tananga manna adam min je kata allah anna ne man kufa maka sira su kufa ta da allah ne man yandangan hmm. ne man gra man manna ne ma kufa aisha radhiyallahu anha abare ngari birambe atin da sara suku fana Allah ga warna Allah ndi barin sahe amada ha waga tangri kata fare ti ken Allah ku fana Allah ndi ke barin sahe tonya nu konda barin di Allah subhanahu wa ta'ala nda barin di idan Allah ne ma maga ne galo da gaben tu suku mante amma goranya kan kane ko ta ga ne ga mo ne ma kedda mi fe kata tun فأراد الله ألا دار أمرو أن يبتليهم إن كسر سك جاربي صحيح ألا دار أمرو إن كجاربي إذن كسو هكذا كاللنجور تونيا هكذا كسو كهمانتين إذن لنجوري غاسرين كتا أنت تنقى ألا هكذا جاربيا wate gwan kita anta to Allah ga dan jara barani nan arjanna kita sabun na yad hinkin denga ara arjanna kita sabun ni kannan kakai a kita hingu kadi tombo kotin tenga do ikana ke kengani kaba lugume ngai kaka hada kenta abunya mania hmm. ilen ke. sahe o kana tin nabure tawa nabure wada ke lesil lesil ni kannan kaga lenjur ke hay watte suga dan kita atwa giral la na do manan ka on kita insha Allah arawanya na ngar janna kita sabun payade hmm. ago nabure kaga ni na bure ko ar janna kinni kamanga ko hinkin te ken nabure ko kada janna ba kinyi kamanga o kaba ko lugumen do tombo ko tinte fa ba'sa ilaihim alla ghinni katiya malaka malikaya alla na malikaya go ri katiya sahem malikanga ari hada maren choran malikanu nga iwa ille ille ne ti alla dungenga fa'sal abrasa ari kaba ko lugumen malikaya se فقال عتي وانا ملكا كتا غبا كل غمي كدا غاني anga gonu ngalle ti sahin te juza mun yani sahin ken abras qaba gulle sahih fa qala ati malika ken kenga ayu shay'in kam pon ne gani habbu ken ngan kanunta ilayka katanga saza kan nan qaral lingan da dinan ta su ko manteng angana watun ten tirni nanti kannan lingara dinan ta su kaman ngana mani munduno saha amma sere su gatin na bure ho antai angar ho tirna gati na bure watentai idan grupun ni hilwa mani linganda ngani watun ten na saha nyam munduno amma saha je kenna na bure nyam munduno fil ghalib ata dangani mani linganda ngani qaal qabaxullugumente lawnun xasan nooni sire clor sire wa jildun aɗo hatanpunce xasanun hatanpunce keɓe sirengani wa yadhabu anni ana daga bakkinke maxa alladi honga ho keɓe kad kadarani nasu soronga ñerinkeɗi bihiti kempo ye kengani xaɓaxulle key ke a liŋita andangari amati hate amati none bane amma ta hate bane ada kannan kaga isu da hasanu ya husre ta launun wajildun amma ka ko launun hasan noni siri siri sire wa hasan ado hatan punji siri siri sire wa yadhhabu anni alladhi hon kaga na daga bakin maka. ko kebe kad nin nasu soronga nyirin kedi bihi hitiken boy ngana kaba kulle kaya sahih nga qal ati sakamasa hahu Malik Cenda Masahy fadhan bacanuhu qadaruhu anyi akekele da ka ma fa Ocurtiyya ekinidai maana tunkan kinidai launan nonaya Xasanan nona kebe sirenena kow ake da mun du ma komai. Wajen dan alufatan kuncaya Xasanan atan kunce ba sirenena kow ake da mun du ma komai. ngana ari ma ni na a قال كم رنا مالك أنت فأي المال كان نابر غاغني أحب إليك كن قانون دكتنا أن كان قربنا ورني نابر هنا اللي بنا هنا منده هنا نني منده هنا قال نني منده ما كياه ada turun di kan nabure gagal dengan da qal kambere nga kebe ga nyi gaba kulle nga nyi nan kaso sa sa sa an dagai malika anda masahiti alla dungenga sudaga bakama kemrenga igo al ibilu nyogome awil baqaru kenga hena shakka ishaqu ishaq hadisa ke hillanda nan yugani ken cikka walakin zahirun ngani kebe nyogome nyen warni nyogome nyen harni kinai idan hadisa hillanda nan cikka itelo ina ko ni dan kana gunya kam dan kana o ganti ma ho wadi na riti ni agi ma ga mo idan asika wala kan zahir nga ka be ko ni nyugo me ada nyugo me nyamundo sahim idan ana kunda at-takhliya qabla at-tahliya ah. mege nam buguno kem palle maninari yambangen nari fa u'tiya ikinin di igo ke ya naqatan nyugo nyagare ya shara'a nyugo nyagare ke be no na fasar no kunda nyoro nyogo nyagar no gunte sahim amma ay gonun daga itun no gonga na kinya qawse ge qawsta mi kenya qillu ushara no gonga kinya kenda anta qillu shara ya honu daga do kenu idan idan nyogo nyagar no gunte ida kenki kinai وقال ملك أنت دعاني بارك الله يلا الله غنا خير جدي لك أنك دعاني فيها أن أبرن ملك أنت هذا riwaya mana tasharu andu adangani nanti jira adangani ay gonun kaxati ay danya ni malika malike a danya nya ay qad barakallahu laka allah da barke nyanda ngani fiha kedi warna allah kuyani yani allah da barke nyanda da idan ni kunti danya ni hanan gumun duan nganya ni nanti duan ngani kenya am paulanta wallona ti kenya kenñantinta idan hanan na qaba kullugumen kibaren ya mere awatten daga adan yogon nugun te kaga kita maka ya قال كم برنا تهلا نانتي فأتى الأقرع ملكا أريتم بكتنتنا فقال أتادنني أي شيء كم فنغاني أحب إليك كنغان قانون تكتنا قال أتي شعر حسن انتي سري سري سري أتينا انتي سري نمونا ويذهب عني الذي هن دقبك مغا قد قدرني الناس سرونغا نيغين كدي بهيتي هو كبيا إذن أغاغا كان أغامة الشعر ناتي كم hasanun intisire na kanya munda hon kana daga ho ke be qadara nin nasu bi soronga nyen ke di tiken kenga ni tombo ko te ke ya sahih famasahu malika anda ga kollam lam sahih sahih walakin horat ne re famasahu malika anda masai warni sharu madura nyin kollakon idan fasara da masai ta make idan ada masahi كم فلا تارغني فذهب عنه ادغا بكاما ما معنى تومبوكوتين دغ بكا ما قدره ان يقنا سرون ان يقارتي تومبوكوتين كبه كن دغ بكا ما وأعطي إكن ده شعرا انت يا حسنا إنت بسرنغن قاقرا من دم غنبه فقال مالك أنت أي المالك أنا احب اليك كن كنغن قانون تكتنغ أنا كنا أبرغ qalati albakar na awil ibil walla kanga hen nyogome sikanna nan pilla kaga di o bangan tanga ne kebe ada nan mun ko hana nyanda nyogome mun fa u'tiya ikini ni tombo ko tinda ka senga baqaratan na ya gare ya hamila kabe no gon tanga ni idan na ya gar no gon tekina kaga ya qala malika anti barakallahu laka alla gana khair yalla alla gana khair jidi andangani fiha anna ya garin gontendi walla ga khibarin de ko ga danga mo gombe idan hanan na tombo ko din daga sen ka galle nyem fa atal a'ma kam palle malika ngari hin kintenga fa qala tin hin kinten ngani ayu shayn kam panne ga kana habbu ilayka kan kanun takatanga fa qala hin kinten ti allah allana sagandenya ilayya katinkeya basari ngallenga fa ubsir bihin nasa nasron ngaritai ke allingin kedangan Allah na sagandenya katin nganye ngan nasron ngaritai ka hain di kata kaya amati ngalli sire ma hasan kono baru kono man konni a hohananti launun hasan wa jilzun hasan hillaniti sha'ran hasana amma yare akentiya yaruddu allahu ilayya basari fa ubsiru bihin nnas idan akenga natagorenta kenga. alaha ha ta ga soron ngalli mo gombe sahih idan ay gonun daga itanga kan kannan kakai aga soron ngalli mo gombe nan kaso pesgati iwa soron alla ne sagandanya katta ingallunga ina soron ngari ta kenda ko nan kasanga lenga ni kannan kakai na soron ngari mana ngalli yuru ante ma maka mo yugo sahih famasahu malikan na masahi faradda Allah ilaihi wa Allah da an lenga da kenca gandi katta sahih wajhu kenni ya suka suka mante ainu kenni ya kampun cenga basar kenni ngallen ngalle ka ni daga yeso ngi mo ya kampun cenga mo gonde qal malika fa ayul mal kanna bure ga gani ilayka kengan takatan qala ti al ghanam tamise idan akanna tamise sahih idan mumini na ta dangi haqqi kenta muminiya na ta dangi haqqa asar lono haramen dide fa ikinin igo ke ya na tanga be dangi daga illa oti na ke me duradun na dangi amanya lono fa ikinin ke ya walida kebe sarenga tinto mana ida kina kinagai kebe sarenga tinto shatan walida mana qaribatul wilada kebe sarenga tinto idan sasa ihoho ho hana nyogon kina make he hillande na nugunte kina sikandi tamsanugunte kini bane bane ga kini suya fa anta da hadani kuhilli sare wa wallada hada kiga sare mhm. sahim idan eh, kebe gani hoyen antaja kenga jakenga konninna nyogomen do nanga amma tamisa arabun kannen la Allah antaja anta jakonni tamisenga aranta konni annate juken konni nyogomen do nanye walla kenga konni tamisenga idan fa anta ga hadani kuhilli sare mana nyogomen do na isare kamannunda wa wallada da ke tamisa ga sare ikamandangan isare mi ga gabano fakana nya li hada keda ngani mana kaba gulugume wajin warlaqa ya min al ibil gelli nyogo menga ikun nan kana to warlaqa ko ko katin guma ko guma ngama idan warlaqa nya da ngani gelli nyogo menga sahe warni kun garga nan min dundo ho nya dingara be ni warlaqo ngai na kenya jatin ga ga يكغى ngani wajin warlaqa ya min al bakar gelli nan kagaya kenna ni tombo kotin tenga wali hada nya kaga daga ni wajin warlaqaya min alghanami gelli tamisen kaga ya idan tamisen kaga warlaqanya hinkin taga se kaga daga ni idan nanda ngari bane bane bane amma keri nyugon guman kita keri nanguman kita keri tamsan guman kita قال حديثا في اللندانة ثم innahu ساقا palle malika kaya asal abrasa أرقب قل لقمينا fi suratihi malika ta garna gari sura hana bedi arikin sura di wa hayatihi ad anyam mogonga ta hana gari nyam mogo bedi arikin nyadi kuro sanke na magi kita ina to agana alhala be sahih hate nyam mogo shaklu nyam mogo iramu nyam mogo arikin nyam mogo wa hayatihi hada nyam mogonga ri sura ndi ada nyam mogo ndi قال ملك أكتي ati rajulun iganin ke ya miskinun miskina nyaninga wa benu sabil killelle men kaninga bun sabilin ni kannan kakai kebe ga ternden nogon sahim idan iwatin kada ibn sabil iwa hon kille nan ti holle manga nan ga dalle jimi ko igatin yelingen dangani jinyelinga ke ibn alma jillemme idan ati gwana miskina nyana killelle men nyana kadin kafati bi alhibalu sababu nun cukuti tinga fi safarin terlende moye suntin maga sababu nun cu sukuti habul arni ka cenga ko agarni sababu nga mogombe fala balaga kinyanta li anke danga na liyo malenki ko sanga illa billah maganta titi allahi thumma bika sage kem palle tanke ka hainde amati allah danke allah sage kem palle anke asaluka nganya gana billadhi titunkanga aqaka al-lawn al-hasana sunga kebe gara noni siren kinanga wal jild hasana ado hatam punti sirenga wal mal ado nabrenga nganya gana ba'iran nyogombane ya sahim idan as'aluka ba'iran nganya gana nyogombane ya ataballagu bihi ngakinyene tikenga fi safari internende mande ta nkaga فقال kaba kullugumi kasenti alhuququ kasira eh haqqan nan gaba ko ga tin hinnan gaba hinnan gaba sasa idan ati nan gaba gaba an yi nan gaba kun kon nan gaba fa qala lahu malik anta dangani ka anni a'rifuka ata ko inke kan alam takuna bi nasu soronga fa a'taka Allah alla kinin azza allaka be ga kale bunna nan wa jalla kan kallanka al mala na burenga ya la nye tiken wa yere ga ba kulle ka mai ren nakari nakar ne ran tanya na kenni akure renga fa qala ti inna ma waristu hadha al mala anna man kira ke na bure qiya kabiran gelik hoqore ya an kabri baka hoqore ma oh. igara ke nabure tim paba maka mpaba kana ki baki kisma daga na bure nabure kurumbe tika ko ku ke ke kan le nyen ke maka he maka anyu anyi fuqare ngawa amati faqira idan agata lam takuna abra sayakdaruka nas amasa kereng amma ti faqira da iren nakari mhm. ke bure ne ke nabure ne nabure kurumbe tike na ike bare maro fuqara udi mhm. ya banyi bannanya kismen na kundunya ay gonunti kabiran uruginte ya an kabir baka uruginte ma mana iya ba uruginte ida na buren kai baka kenya ma ken kara eh, baki kisma uruginte ma garanya ni kaya فقال ملك أنت إن كنت كاذبا قال لنك أن يقارانا السوء فصيرك الله يلا ألا قنا ألا قرندي إلى ما كاتهم وهو كبه كنت أن يكن قبابي قنا فقراء قنا يلا ألا قنا أنت أقد كتكن صحيح إذن أيضا أنت تقدير نكنا قال قال لنا تنغنتي أقنا يلا أني ما كنت تغمق sahih idan kahandi maliki kama tere yella ko se yella annogo ngana buwake yelli na naguren cunda daga ati kam mo fa sayyaraka allah yella allah nda allah ni ilama kunta ka ta hoɓe bi anganya sahih idan akan aken ne ñemere qal ati idan kona mun dinya ke hisru ngalle ada allah nemanga adamani adana kari amma allah neman kofa make ahe a ñamaxa balonga malika anda langa malika an konin tan mumini langana wal malaikatu yastaghfiruna liman fil ard malika anta mumini langa idan yonkin sahabe aga da kita nagure be aga da kita kenya haga nyama maka balongu kenya na hada maram me mumina gum mundu kenya nyanga wacce no gondi kenya anga nyama no gonda anga saha no gondi anyanga kori no gonda anyanga banna gondi eh, banna gudi mumina gum mundu qala hilal la nan ta wace talakara ari tambogo tinta in kare ya fiye su a tihi a sauya randi maliki a ke ri fa ka la lafa kuni nda dangane misala ma honbe ya kala lafa a kani ke dangane koha kani kaba kulugume na mu honbe. warar da alehi kaba kulugume tambogo tinta in cakande maliki ake kama. مثل ما هم يا رد عليه هذا كتم بكوتين تجا ساكن دا اذن كغرا كعرا كو كوي كيف يخير نابور ني كي يا هينو نانغا بايران تام بويني إن تبا كمل فقال مالك انت ان كنت كاذبا جلّان كنا نجارنتي جلّان نانيا غارانتي سو فصيرك الله يلا لغنان لغارندي الى ما ما كاتهم وكنت أنا نكبت gella ganan ken gani garantenya su in kun kunta kaziba gelli garantenya ganan nga su yalla Allah ganan Allah garne ka ta hongo hobe anga nyikenti watte kore ado ho hotan idan ikum pilli ta kan bono qala hadisan pillan nti wa atal a'ma malika allihin kintenga fi surati asuran فقال في رجل إغاني مسكين مسكين يعني وابن السبيل كلا لما يعني قد انقطعت بي الحبال سبب كتيتنا في سفر انترنت مويسو أنت غمغا فلا بلاغ كنينتا اليوم لنكيكو فلا بلاغ ليا كنينتين دعنا اليوم لنكيكو قوتنا إلا بالله ما كانت تتعالى ثم بك سابقا فلتانك القاغية as'aluka nganya kana billadhi tutun kanga radda alayka basaraka gadan allan ta gandan kama nganya kana shatan tamsabana ya ataballagu biha nga kinyana tikken tamsa ya fi safarin internet tamsabana na kanya mundu nan maga nga kenga kana na anyinde pasunga nan kinyin ndenga mohon qal makanya he hinkin daga saketi kuntu a'ma nganyin pinkin tenyen faradda Allah alayya basari Allah din gallun ta gandin kamma idan yere a kan mahota na radi de maka har kati wattun kibaren idan na kare nya ta na bure kan kunya nan dige na bure nya ka ke mi anta asu ngalla ne man ku fanan kenyi hinkin Allah din gallun ta gandin kamma fa khudh ma shi'ta holla na bure ngam bure kebe gallingan dangane fa wallahi kuna ta allahi la ajhaduka ken ta koton ta gunya nan kamma al yawma linki ko tanga bi shay'in tuhunna ya akhastahu anga da kella ga lillah alla dangan anga do ho honda min raga ti allah lenki nta koton ta gunya nan kamma nan tan la ken ta ga ndi wallan no hubugai nkan hinkin tan nyai alla dingal nun ta ga ndin kamma ken ga sun kera honnan tira ko na guren pai ho gamba ka ho ga ndin anda فقال ملك أنت أمسك مالك أنا برنتكتي فإنما ابتليتم أن ميداغا كن جاربيا صحيح توانو نيغونو دا كوي تيكي دا كوي نانتي إيسوني ميقصان كوي دا makan mo tan warna ti hinkinten da ire Allah da ka jarabiya ken da ko hinkinte ke anyi kubano jibaren ce da maka he annama Allah da ka jarabiya faqad Allah anka haqiqa Allah dunga bakan ke maka warna anda Allah neman kufa na neman dan min kata Allah wa sakhita Allah butu ala sahibaika an ka palle mun pilli kamma kaba gullugumen do tombo ko tinta Allah butu gun kamma amma dungan ken dangan أخرجاه كتاب الصان دون في اللي لكن عن البخاري أدو مسلم يا إذن فائدة قبل أكي حديثة دي ولكن هغد كم غندغني وانا مسألة ودنغي رياض الصالحين عندي هاجي تاغان تاها تاجري دي لغبي وانا مسألة لغا فيه مسائل الأولى تفسير الآية فيه مسائل مسألة دانتان تكي آية كبابو دي الأولى هو أنا تفسير الآية آية كتفسيري ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الثانية ما معنى ليقولن هذا لي الثاني الثانية هلندي ما معنى ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي كم معنى كنن قاغي كم معنى بانجيم tabi'ina nun nunga da bangando do haka da ibn abbas no gonde kenne sahaba nga nan dawati ni la yaqulan nawati hada kabe hakin kellani kada mana nyimma da kene makini duya walla kan Allah anda kini ngan kindan kawa Allah gara kini ngan ngan nyinda kan tawa Allah ta kini idan amanan ni kenyi ku sumanan ni kannan ka kan kana takasse kita nan ma ngari ku hindam bunnu الثالثة hmm. ma ma'na qawlihi inma utituhu ala ilm

إذا كسكو من تأمل من كوفة الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة الرابعة نغتندنا ما في هذه القصة هو كبك القصة دي العجيبة قصة كبك كيف انتنني من العبر قلت تغسينا

uska an gana tike ne nema ga giri Allah anda Allah neman ku fa alhamdulillah makam mo o hando khair jiki amma ngana tanyi mengana gunda ntu agunya ke kinanga walla kenga he aha Allah anda kinanga de me ada kinanga anda gan kawani amma bonowa eh. idan maga kawa nan tike kedo kedo kan walakin ya garunyan kawana ketu sir sir sir sir sir igun igun palle koni parce que o yagar ku hinne tan ni an alli ku ngai warno ku hindam bunnadi oh. da ke kita kiyani ido ken kawa ina kunda ina kunda ina kunda en kawa to hoga nema haranki na gammunda nema na ga giralle wallahi hanya gara ko hamodin talibe semben tadi anti taron palle ngalli diga mara nan an pinun kanen ngari ammon talbe batte an kina gadan kano ha soron da nka a ku taxude i giriya de kenñani kenga ha soron timunda na karsa ken toxo ka kaani ke kitteñadi kundudo kundo wallah andan dinan bonondi an daga be nan ga saga kan palla Allah kada ken nema gore be kina nganki na gadan kanu ya akhi an ya ukhti anda ken qaddam min fe kata kata sirata ne Allah an anda ken dam je kata Allah ko mon po burunga ken ni pagutunga kon talibi anda dam min fe kata kenye aisha radiyallahu anha akina da kanu kengani farenga sallallahu alaihi wasallam kanu en kan pagempa wallahi aisha mada gi mo gonko ni hilla kapana da abadan aha ba abubakar mi mo gonko hilla kapana da abadan sahih ama umru mana mi mo gonko hilla kapana da abadan nka afdal khalqillah alla tagonu to asaunte ken dire nyagaren kanu kanu en kan pare mba imu de madaga no ko inige ge madaga no ko ikan madaga no ko amma iya garin gabe anu ngatiya ni hakren di imama ta ko kenya ni gon gadi kanu i gon gadi kanu i myangir nan ciki kenya na gadi kanu an gara ngari ga da ke kita ken ni kya ken ni kya wallahi ho gani ne ma dan mi coy kata allah subhanahu wa ta'ala amma o bannan ku goni ko koni kun kum po gabe ado on tan logonde nyana tuzuru lega logonde ni junubu tenye amma i gonu ngadi maka kal sibe gi kum maka ina commerce nyaare nyetu walla kan ngai lenturu nyani kunga lenturu nyani kan nyani gada na buran kita kube no hogan ti maka lembur nyani kunga wallahi anda lentira ko an kenta hokitadi mhm. ngana no aduna di kunga nyamananga mhm. idan Allah ne ma maga da min kata howe ko hake ne soronya ne hada mara mun yana ko mo ita kan ma bono wa soro ku ille ba ku lugman da tombo ko tinte ita kan bai ga bono warna Allah ne ma ngai da da min kata dingara tanai Allah nda kina ida da min coy nan ja ai kunda ka ga ga mutu baka ho ore ga nan bugo ho ore ga mana ha bondo kismo na bur kasa nyen ke na bur kurumba heti Allah ga sahan ne ma be nyire maka tere ngai ne pew ima har hadi imana karima sawaten gidange nga feu idan allah ne ma on maga ne gayya la in shakartum la azidannakum allah da allah du nyautu aga nin ne man ku fa sun ngara jidina sir suma allah ne man ku fa ga man jidi amma ga nan ya a kenya na goto goto goti daga na on me ya renga ko ta su hiyallo no ma ona na ta har ka su karande ga mo go ganyadi ko ta su hiyallo ngallo maga kenda waro ma ka sonati a janka yero ni ne man yadi Allah ndo wa ga ka ko yoga ma sa ga do halawati eh janka 2010 so ni ne man yado ga ma to hmm. ko no adi sa sa ngana 95 no 95 sa ga ni sa ka ken nan basida ngan ho min ne sahih ha ken pakati ma ga ba kundu mankan ga ba honne wa be ga. har ya ga ndo le mun burusu ken gonda ni honne tendi nonga ga sunna tan tan bai kun pakati ne kun nan cagarni diga mar hakati be ga kun kane idan hakatin na ina bono bono da na sabunya Allah kute na na ina gabo daga na Allah bate na ina nagasiya ken ka ganya tan maka nyimme tan pinde odo balaw nyana me mona Allah ne ma kya kufa na to ga girinu kube ona man dan bin to kata Allah subhanahu wa ta'ala ya gare da ko sire su ga danya an ga hon Allah an ga simma na gabe nyana maka gabe ada nema ka da min je kata Allah nan tuge Allah kamma an ga si mana gabe nga kan ta ma kon ne di ta ngal la gambi digilla kan ngal du wai bana ngal la tel fo kan tel fo la ga du wai bana ngal la ga daga nan kan la kan ga daga na du wai ba Allah ga da bicin ne be kina tuge Allah kamma na neman da min je kata Allah da suturi Allahu allah ga tinga ga jidi ni ga jidi no ho handa min na wakeno gondo bicci ne be gamma ga anda allah ne man ku fa allah dan citur ken no gonda man jidi wa aga be gamma gamma allah ne man ku fa dan ngai ba ken no gondi yala jidi wa abadan mona ken tuwa an gana honga ti eh, Allah ci wo ni yaru dimi lo an yinke maka irgin fa ken har milo mbane di maka jiden na minna ka sutura be gan kam maka amme ngano nga kame milo nga ma kame problem problem are nya kare ma sahaya kem ma sahai me i wada ba te do raya baka sununga do ru la samme ngai tambo nga tete chani sununga mundu ya ahi anke mbe milo gan tamma ka kesu gan tanyi men dan tala kayan wa idan mona ja tin yara ga jirin de ke tikara bane Allah ma tinga jin na bure bane awo jidi du ho hondam binnya ho hondam binna ne ke ngarno ala halan kiro do sallallahu alaihi wasallam